Assalamu alaikum barka da warhaka welcome to Kibla FM sunana Ibrahim Audi another episode na Explained za mu shiga Najeriya shirye-shiryen zaɓe a inda ake da ƙasa da kwana ashirin zuwa janar election na Najeriya wanda za a yi 25th of February na 2023 din nan akwai development inda ɗan takarar jam'iyya mai mulki wato APC Bola Ahmed Tinubu ya fito ya nuna cewa wannan policy na canjin kuɗi da kuma rashin kuɗi da ake fama da shi wato inda babban bankin najeriya fito wato ana masa nakasu ne domin kare kai ga nasara inda shi kuma ɗan takarar nnpp injiniyar Radio irin da wato ɗan takarar pdp ya yi wato alhaji atiku abubakar na cewa suna tattaunawa da yiwuwan ma ya janye masa ta bakin wato mai magana da yawunsa wato alhaji ga galadima To za mu shiga mu ji wato al'amuran da yake tafiya na wannan siyasa daga Najeriya. Muna tare da Fuad Umar wanda zai mana fashin baki akan wannan al'amura na siyasa da suke daɗa zafi. Za mu je mu yi masa sallama. Broda Fuad, salamu alaikum. Wa alaikum salam, Brother Ibrahim. Ya aiki ya family, Broda Fuad. Alhamdulillah muna lafiya ina fata ku kuma kuna lafiya. Alhamdulillah Broda Fahad muna nan lafiya kamar yadda dai kake bibiyan al'amura kuma kake gani wato inda al'amuran zaɓe na Najeriya yake daɗa karatuwa inda muke da ƙasa da kwana ashirin zuwa wannan zaɓe akwai al'amura da suke ta tasowa za mu faro daga jam'iyya mai mulki wato APC inda akwai al'amura da ya taso wani policy na canjin kuɗi mm. da kuma wato e, dokoki da aka bayar na cewa akwai wa'adi na farko inda da 31 ga watan 1 da ya gabatan nan za a bar amfani da tsofin kuɗi sai aka zo aka sake karawa wato zuwa kwana goma inda babban bankin Najeriya wato Central Bank of Nigeria ta bakin wato gwamnan babban bankin gudun emefele to broda dafa dan takarar jam'iyyar apc bola ahmad tinubu dai ya fito ya nuna cewa ƙararra cewa wannan policy domin mutane suna fama babu sabon kuɗi kuma akwai limit na iya kuɗin da zaka cire a rana wato dubu ashirin kuma babu masu sabin kuɗi ɗin to mutane suna wahala babu kuɗi a nan mutane kuma ga zaɓe ya karatu ya ce ana masa makarkashiya ne mm. da ma wasu gwamnonin ma Broda Fuad suka fito suka yi magana ta bakin Nasiru yar Rufai gwamnan jihar shi ma Kaduna ya fito ya jaddada maganan ce wannan wannan magana din ba a san jam'iyya mai mulki ne ta yi nasara to Broda Fuad me ka fahimta kaga dai jam'iyya mai mulkin nan ita ne ta shugaban ƙasa nata ne gwamnan babban bankin nan ma Buharin nan shi ya naɗa shi ya ka fahimci wannan al'amari a ce kuma mutanen apc ko mutanen jam'iyya kuma ba sa so ta yi nasara broda fuad beautiful brother ibrahim da kuma wayanda kuke sauraron mu on table fm uh, abin da ke faruwa ina ce very critical domin yanzu muna talk matter of, uh, uh, of days ne ba wani wata daya kuma ba ne wani kusan sati daya da rabi ne ko mu ce sati biyu bai kai sati biyun ba one and a half mm. weeks ne from now an je a yi jefa wannan koriya a zabe shugaban kasa na federal republic of nigeria candidate nan duka da atiku abubakar da kwankwaso da tinubu da peter obi dukansu sun yi zafi suna neman advantage bi mana suna son su shiga gaban danwansu kaga shi kuma wato tinubu wannan batun sake kudin da ake yi in ka duba yadda processing ya play out bai zo smoothly ba ya an yi abin nan bai samu abin bai fito yadda ya kamata ya fito ba ka gane ba educate mm, mutane okay. enough ba domin ka duba wannan sake kudin da aka sa wato talakawa zafin ga da shi kaga talakawa yanzu ma suke koya ma wannan sistemu ya za su yi da sauransu yana gwada maka gwamnati sun yi sakaci ba su educate enough people ba domin kaga wani lokaci mutanen da wanga abin yake affect su da daman su suna kauye kuma ba su cika awon kan social media da sauransu ba su ne talakawan nan kaɗan ke kan social media in ka zo da wani policy shi ya eh, eh, zamana eh. kamar abin nan kan social media yana lo kaman an ji yawa su koyina shi maka samani kaman shi kowa sun kasan ya ji amma ana mantuwa fawo kaman nigeria majority of mutane nigeria ba su kan social media ba sunan kai na farko kenan hmm. akwai da yake hmm. wayan da ke hannunsu karamin waya ne bai yana hawa kan irin wannan wannan abubuwan nan social media su facebook su youtube etc etc wani ma na nan bai da ma wayan nan ne sam amma yana nan da wannan tsofaffin hmm. kudaden da shi yake zuwa ya sayi abinci da sauransu sha ya gari shi a ce mishi yana da sati daya ya je canza kudin nan duka in baka kudin shi na yaku ne kaga ya yi zafi sai tambaya hmm. wa ya kawo wannan tsari ga wa ya zo da wannan tsari shi a ce kaman shugaban wato gwamnati ne sa wannan system nan to kaga hmm. yanzu nan in ya yi fushi da gwamnati nan duk wanda ke kusa da gwamnati ya sha bakin jinin na wani ka gani ku ya sha bakin jini hmm, to shi ne abin da ke samun tinubu tinubu kuma shi ne candidate na wato apc gwamnatin da ke kan power ke ka gani shi yasa in ya zo duka yana bayani yana nuna irin kokarin da government ke yi shi talakawan kuma su ce duba abin da muke cikin yanzu duba yadda aka zo da shani wannan kudin ga etc dole ne shi wato tinubu ya yi zafi kuma ya nuna hannu ya ce kamar ya kamata a san yadda za a taimaka mishi domin shi ne abin zai affect atiku abubakar ba shi gwamnati kwankwaso ba shi gwamnati kuma wannan policy ne na gwamnati dole ne a wato tinubu ya yi zafi kuma ya deserve kuma ya take wannan zafin nan ko yana da direct row ko bai da direct row farin da yake siye kan na jami'ar na sunan shi apc su kuma suka kos wannan message da cikin wannan shani cin da kudin na brother ibrahim To, brother wato wannan magana da wasu especially 'yan adawa suke faɗan cewa wai Tinubu ya karaya ne, wai yana jin tsoro ne yake wannan maganan wato ba karaya ba ne, ko kuma za mu iya cewa direct karaya ɗin ne domin policy din eh, zai iya kawo na naƙasu ga wannan zaɓe da muke dab da shi dubi da talakawa wato masu kada kura'u ɗin kuma kamar akwai lack of awareness ba su samu wato eh, samun yanayi yadda za su fahimci tsarin ba kuma ga lokaci ya ƙure ana shiga wani irin halin yi, zai iya kawo wa wato ita tsarin wato matsala. To Broda ford me ka fahimta kuma game da gwamnonin APC wanda su ma suka tashi suka je suka ga shi shugaban kasa a wannan friday juma'a da ya wuce din muryan ganalisa kade ya koma baya dole sai an yawa gwamnonin apc sun je sun ga babu buhari akan wannan policy din me ka fahimta game da shi na cewa suna bukatan a kara lokaci da zuwa ko bayan zaɓe ko a kara watanni domin kar a ce an dakatar da wannan abun kafin zaɓe me ka fahimta da su kuma gwamnoni boro da fa Uh, beautiful question. Uh, brother Ibrahim kana da muryanka ya koma baya ba kaman farkon ba bi da nauyi amma su kusa da Mike ya sa jika da kyau. Abin da na fahimci game da wannan abin brother Ibrahim wannan gabnonin nan kagan yan siyasa ne. Ka ni ko? Yan siyasa mm. ne kuma yes. sun san siyasan nan. sun realize kaman wannan abin nan na canja wannan kudin ya fara ci musu tuwo a koriya yana bato bari wasu na kyamansu cikin wato wannan eh, electoral processing na kuma shi tinubu shi zai samu wannan negative nan sun fahimci wannan abin nan suna ji kuma maganan da ake kawo musu uh, wato na feedback from the ground wanda ke gwada musu kamar the ordinary nigerian ba shi cikin kwanciyar hankali in aka zo wannan shanin canja kudin da to kaga su kuma abin da suka yi nan sun nuna kamar suna da niyyar su taimaka ma tinubu shi yasa suka je suka kai shugaban kasa domin ba su da iko su yi su yi wani abu wannan abin da ke gudanan ba aikin governor ba ne ba na jihar ba ne na federal government ne kuma wanda yake shine chief executive na wannan federal government nan shine president muhammadu buhari dole ne su bi shi su ce mishi shugaban kasa wannan policy nan da abin da aka implementing gaskiya yana ba talaka wuya in ba an magance da sauri-sauri ba zai kawo musu su lose a lot of votes ya sun ba shi wannan shawarar na kuma shugaban kasan kuma ya expect dole ne abin da ke gudana bai mishi dadi amma zuwansu da suka zo nan ya doke shi da muhimmanci ya san kaman gaskiya haske ta ka gaban goshi ya kamata ya take wani measures ya stein da abin nan in ni ne president muhammadu buhari kaga wannan policy na na suspendin shi in ni ne shi na suspend domin in na abin da ya sa zan suspend uh, brother ibrahim muryan shi ya je nisa wasu ma sun rubutu wai bai da karfi kamar da muka suma shirin nan gaskiya neman na lura da haka nan ya koma wannan position na initial position muryan shi ya fito much uh, louder abin da ya sa ka ce saboda me kana tambaya brother ibrahim eh saboda me brother fat eh ah saboda me cika tambayanka shiga da tambayan duka nan kibla fm ne kace so da fuad abin da yasa na ce saboda me zaka ce ya dakatar da wannan policy din duk da ana ganin cewa zai taimaki economy ne na Nigeria aka nike so in tambayar yanzu tambayar ya shiga inda ya kamata brother Abraham kaga wannan policy ga in president Muhammadu Buhari bai suspend ba akwai wanda za su je su jefa kuriya kan wannan abin kawai ma za su saya su reject tinubu kanshi shi kawai za su je su sai su reject tinubu mutane da yawa nan wannan abin ga shanin canja kudin ga shi ma ya dame su yanzu ga yafi komai domin me ya tara kudin shi talaka ka sani fa kai ka sani da kyau talaka samun kudin shi wahala ne jin yana jin jiki sannan samu kudi yana zufa to talakan kuma ya zufa ya samu kudi shi kuma shi a zuwa samu wani kuma ya ce kaman yana da sati daya ko sati biyu in bai canja kudin ba kudin shi duka ya zama wani shara kagan ba zai yi ba bai accept wani abin nan bai dokan shi lightly shi yasa dole ne ya je ja shi ya jefa kuriyar nan zai je da wannan intention ne ya vote against wanda yake yana da hannu cikin wannan policy nan in ya duba kuma kan ballot nan duka tsakanin atiku tsakanin tinubu tsakanin kwankwaso da wato uh, shi wa da other candidate su mustapha dole ne ya blame ya blame wato tinubu shi ne candidate da yake buhari candidate shi kenan ko ya faɗi ko bai faɗi ba that's his choice at, at least dai politically mun ce kaman naturally dai shine uh, ah, inda buhari zai je shi yasa an kai fushi game da wannan sakin kudin na talakawa da yawa na sun je sun sayar da mangu da sauransu sun sayar da auduga sun yi dai wani business kadan yanzu da muke zaune ba su bacci ba su bacci domin suna zaune kawai suna kaman kudin su da suka wahalar nan duka zai je zero in kai ne kake cikin wannan shun nan in da ka je ka jefa kuriya ya za ka jefa kuriyan ka na brother ibrahim dole ka je ka punish wanda yake yana cikin jami'an wanda suka kawo wannan policy da shi yasa ni na ce kamar inda ni ne president muhammadu buhari na suspend wannan a wannan wato policy na ina na suspending shi in aka kare election either uh, in na da wani lokaci ne kara in ban da enough time in bar ma gwamnatin da zai zo nan uh, ya zo ya direct yanda za yi da wannan abin nan kuma kaga tun farko ma ni gaskiya na find it very disturbing brother ibrahim gwamnatin da kake da wani watanni kafta cikin uh, kan mulki irin wannan sakiyan ga da ni da ban da ban yi domin abin da ya sa ban yi long process ne vision da kake da shi kai shugaban kasa ko gwamnatin da ke kan power ba shi wanda zai biyo bayan ka yake da shi ba ka fahimce ni shi yasa eh. in kana kan mulki in zaka implement wani policy irin wanda ya kama da wannan ka soma shi da sauri domin ya need time kai ka karkare aikin nan yanda kake gan ya play out you know do kaka draw abin nan plans ka ne in control machine mm-hmm. Saudi maybe in the first one or two years of your term. kana da wani another two years ka gama wannan abin nan amma a ce kamar kana da wani watanni few months she ka zo ka ce kamar ka kawo to yanzu ga kaga ya ka confusion confusion ya ta zama wato sha'anin siyasa in aka kare kuma government da zai do ya doki mulkin nan shi kuma yana da wannan wahalan ga ya zo duba yanda zai yi da wannan situation nan which is just uh, ridiculous ne wuri na dai kaman aka suspend wannan abin nan until after the election just so talakawan su samu ta. haram su san da za su yi da kudaden su a kwanta da hankali kara a washin su yanzu nan da muke magana ko wasu wurare cikin nigeria kafin talaka ya fita wurin ne je bank inda zai samu irin sababbin kudaden gama aiki ne kana zo da wannan kudin ka bank a ce maka ba, sabon kudi shi yasa brother Ibrahim the best thing na gan kamar ya kamata ya suspend wannan abin nan ya tanye Tinubu politically sannan kuma ya taimaka ma talakawa kuma economically shi ne abin da zan faɗi maka brata Ibrahim. To amma Buroda Fuad abinda talakawa da yawa suke cewa shine su wa'annan gwamnonin fa ba su taba haɗa kansu suka je domin wani bukata na talaka direct ba sai don wannan sabila da suna son su yi amfani da kuɗi a zaɓuɓɓuka kuma wato wa'anda suke so su zarce a kujerunsu ko kuma wa'anda suka kawo suna so su zarce suna ganin kuma wannan tsari dai sa talaka ya je rumfan zaɓe a fushi shi yasa Roda akwai tsadan mai wanda aka kusan shekara ana fama da shi a Najeriya gwamnonin nan ba taba ganin sun je sun ce menene matsalar man fetur mhm. Buhari ya sa ko kuma ministan man fetur ya janye wannan ba sai akan matsalar kuɗi Roda To Roda Fuad ka ganin cewa sun gadi kawai da su rasa su ne su ma suka je ba wai ainihin interest ɗin talakan ne a ransu ba kawai interest su ne definitely brother ibrahim ai wannan dai ko ba faɗi ma ba mai idanu ko mai kunnuwa dai ya sani wannan siyasa na ciki kamar da na fara da sun gan abin da ke gudana on the at the grassroots wato level ka gane ko ordinary ordinary Nigerians suna faduwa kaman za su nuna ma duk wanda ke da hannu cikin wannan wato confusion ga sun nuna mishi suka tafi wurin da sun nuna mishi confusion da calls ya pay price wa zai pay wannan pricing na waɗanda suke kan balloting na she na ce na ganga tinibu shi abin zai affect shi sa tinibu kaga ya damu ya fara nuna hannu cikin wato gwamnati na apc shi yana cewa kamar wasu suna da wani agenda ne su hana shi wannan win wannan wato zabe na 2023 ga yana da right ya fadi domin yadda aka implement abin haka fito da shi nan gaskiya ba ba wani abu ne da yake zai ma wato tinubu favor bane ya kosin shi vote ya kosin shi talakan kuma da ke kake cewa kaman sun ce wai ba saboda su suka kai karan ba talaka ya san wannan amma talaka shi dai bukatan shi ya biya ka fahimta batun siyasa ne mm, su sun san kamar wangan ga siyasa ne amma da kowa da kai ka taimaka mm. ma talaka ne ya gode maka ka gane ku shi yasa su suke so sun san siyasa ne a dai biya bukatan nan kowane irin mutum ne zai zo kamar misali wani na nan bai son candidate ga amma in ka je ka wannan aiki ka kawo sauki cikin wannan situation ga kan shi kawai zai change mind shi ya zai vote maka ka gane ko zai vote maka mhm. shi yasa wani abu ne da yake siyasa na ciki amma in ka yi ya ka maka alkhairi ya fi in ba ka yi ba shi ne gaskiyar magana mhm. to broda fuad akwai kuma bangaren shugaban yarbawa na anifere wanda shugabansa adebanje fito yake cewa wato yana so ya bawa tinubu shawari a game da ya dawo kawai ya bi e wato dan arewa ba za su taba sa ba wato hausa fulani na bangaren arewa ya ce kawai ya rabu da su ba wai sa da su yi ba mun rahuwa da mihe ka fahimta a game ah brother ibrahim magana wa tinubu uh, ah, wa'anda kuke solar mon cable fm suna na fawad umar brother ibrahim good question kaga tun farko wannan process election 2023 na nigeria na faɗi mahakama abin nan batun region bangare inda ka fito cikin kasar nigeria ya play a role addini da mm. kake cikin ya play a role she na maka kaga mm. shi tinubu da atiku abubakar mm. da kwankwaso zan yi misali da su An in za ka zabe cikinsu daya in kai mutumin arewa ne na farko shanin musulunci yana zuwa cikin lissafinka farko to mm, mm. ka cek atiku abubakar musulmi ne kwankwasu musulmi ne tinubu musulmi ne to kaga banda wannan criterion ga sauran criterion da zai biyo duka tinubu na da aiki daga arewa mm. aiki domin bayan ka sauko wannan vodan arewa zai tunani yanzu ga wane ne kuma dan arewa kaga rijin ya zo ciki kenan shi yasa in ya ba hmm. dukan su point daya daya daya saboda addinin su daya ne to wurin ya komo gida batu wane ne mutumin arewa nan kuma zai ce kaman mutane arewa su ne atiku da kuma kwankwaso da su al example duk wanda hmm. zai jefa kuriya da ke da irin wannan tunani da lissafi duka kagan kwanko ya sunan shi tinubu yana da aiki losin shi ne yana da aiki hmm. to wannan mutanen nan kagan sun gudu mishi kenan lissafin shi daga arewan nan yana da buya yana da buya sosai akwai inda yake sun vote mishi hmm. saboda sun nan suna da loyal to apc su suna wurin nan ko ya kai kuma sun vote mishi amma akwai wasu da yake ba sunan wani kungiyar siyasa su batu arewanci nan shi ya dame su shi ya dame su hmm. mulki zai mutum arewa ba su so ta wa'annan mutanen nan su ne suka bari abu ke ma tinubu wuya sa'annan kuma saboda wa'annan mutanen kuma ake fata tsakanin atiku da kwankwaso da ya janye domin mai sun rarraba wannan votun na wannan in aka rarraba kuma wannan votun tinubu ya samu sauki kenan domin matsalan shi ne tunda shi yasa tinubu ya kamata ya support shi kuma yana cikin interestin shi ya ensure kaman atiku abubakar da kwankwaso kare wani cikin su janye duka su sauran cikin wannan election na tinubu ko da kudi zai rarraba a yi wannan abin shi ya je yi ka gane ko domin in cikin su ne ta shi kenan da ka kawo maganan kwankwaso da ka kawo maganan kwankwaso da atiku sai na maganan janye wannan ko a yan kwanakin nan shi atiku abubakar an yi hira da shi inda yake maga aka tambayansa game da peter obi da kwankwaso ya yi maganan haɗaka inda ya ce definitely a cikinsu guda ɗaya za su haɗu inda shi kuma kwankwaso ta bakin ne magana da yawunsa wato shi buba galadima ya fito ya karyata wannan magana ɗin to da fuad menene kake ganin haɗakan nan mutane da yawa shi atiku yana son haɗakan nan amma gashi daga nan da abu duk da dai mu san shi dan takarar kwankwaso menene suke da ƙasa ba shin kana ganin haɗakan da ya fi alkhairi ah good question brother ibrahim atiku abubakar very intelligent politician very intelligent okay. kuma tun farkon da ake cewa cikin su da ya kamata ya janye da shi da kwankwaso duka sun san wannan gaskiya sun sani sarai kwankwaso very intelligent politician ne yana da intelligent kamar yadda tuku ke da intelligent sun sa abin da ake kira you know, siyasa kuma sun san lissafin takarar da suka sayan ga in yi so fannin wato anguwan arewan sun sa abin da ya kamata su yi daya ya kamata ya janye shi a atiku abubakar abin da ya sa ya mishi difficult shi da kwankwaso ba su yi sun team up da sauri ba shine brother ibrahim sun bari abin ya je too far too far kaga da atiku ya launch campaign shi kana ji ya kamata wannan lokacin na ya move da sauri ya bi mm. kwankwaso mm. da sauri ya bi shi abin da sa na ce ya kamata ya move da sauri ya bi kwankwaso wannan lokacin nan yana da mm. ababai da daman da zai aje on the table fa kwankwaso ya zabe ciki domin ya win shi over ka gani domin ya win shi over to in ka delay sannan ka zo ka meet machine nan abin da za ka mm. mishi nan da yawan nan machine bai burge shi ka gani bai burge shi yana yin kaman wanga abubuwan ga duka maybe ka ce zaka bashi wani cabinet position matsayin shi kwankwaso hmm. ya yi minister of defense ya zauna kan cabinet me za ka ka bashi da ya fi wannan ka understand ina me za ka ka bashi ya fi wannan to ga wani babban matsala kuma nan ganga abin da ya sha kwankwaso ya yi stubborn bai so ya janye zan bude maka wurin da kyau yanzu kwankwaso okay. nnpp suna da mutanen da suka sai takara fawo kan wannan jami'an nan gavna senators da sauransu in kwankwaso in ya janye from wannan nnpp na ya za a yi da wannan candidate na tambaya nake yi domin wannan candidate nan duka ba za su fita nnpp su zo pdp ba hmm. domin suka zo pdp ba tikitin da za a basu an zabe kowa wurin nan an zabe kowa wurin nan shi yasa in kwankwaso ya quit wato shi wannan nnpp hmm. in ya zo pdp nan kaga na mutane candidate nan duka za su feel kaman kwankwaso ya juya musu baya ya sell out exactly haka ne domin shi eh. sun ce sun ce kwankwaso da aka bashi abin da shi ya yi shi yake bukata ya gudu ya koma ne ya bar su nan kaga wannan kuma nan ya kulle mishi anyan da wata rana zai dawo zai ce zai saya takara shugaban kasa a location service da yawa za su ce ba da mu za yi wannan lokacin ba domin da muka saya tare da kai da tuku ya eh. jefa maka wani gujiya kaɗan ka karbi gujiyan ka karbi kudin ka je ka sai bayan shi shi sa kwankwaso kafin ya tafi eh. a tikun nan abin da kwankwaso zai bukace ne kungiyar shi nnpp nan duka manyan da ke tunuka su yi rayu su yadda to in atiku ya yi achieve wannan abin nan ya samu kan kwankwaso in ya yi wannan abin ya samu kan kwankwaso amma ba batun kwankwaso shi kawai ba ne yadda na lura da shi wato former governor rabi musa kwankwaso mutum ne da yake yana da principle yana bai ya bar mutane nan duka da suka sassa kan tikitin nnpp ya ce a tuku ya bashi wani deal ya gudu ya tafi ya bar su kaga mutane ya bi su wurin nan sosai yau shi yasa wannan abin da ke gudana hmm. wani abu ne da yake yana da wuya ta gane ko yana da difficult mm. yana da difficult ka ce ka quit ka bar wannan candidate na sai dai zamanin kamar kwankwaso ya yi ya yi tunani kuma ya yi lissafi kamar wata rana ba zai dawo ya zo saya takarar shugaban kasa ba inda yana da wannan decision ko ya come to wannan conclusion to ya yi shi kai shi ya ignore sauran duka a tiku ce zo mu yi aiki tare mu saya tare ya biya tiku amma in ba haka nan ba a tiku aikin nan ya kamata ya yi ka nnpp nan duka da kwankwaso da sauran manyan nnpp nan duka sa'annan kuma ya zo da plan wa'annan candidate da suka ka sai kan tikitin nnpp na in suka janye suka biyo kwankwaso suka zo da tiku me za ka yi da wannan candidate nan duka bisa samu da tansi da ya kamata a hmm. tiku ya convince kwankwaso beyond reasonable doubt kamar ina da planning da yake na accommodating ka na accommodate wannan candidate nan duka ba doing so maybe maybe ya samu wani attention from wato nnpp su zauna su duba abin da ke cikin su auna ni a fahimta nake na brother ibrahim gaskiya ne broda fuwa domin ka duba 'yan kwankwasiyan nan su 'yan siyasa ne wanda suke yi na aƙida ba wai suna yi ne seasonal ba suna yi ne abu da wato suke so ne ci gaba da kuma al'amari ne da gaske suke kamar yadda ka faɗan ya kamata dukkan jama'an su ya zamto an zauna da su kuma an jawo ra'ayinsu to bulo da fa shi dan takarar pdp din wato alhaji atiku abubakar yana son haɗa hakan menene shi kuma dalilinsa bulo da fa na ganin cewa yana son haɗa kan yana ganin cewa idan ya tsaya shi kaɗai din ba zai kai labari ba ne a ya, ya in ya kai labari ma ya zama kaman 50-50 ne kaman wani coin toss ne ka gane to wannan kuma atiku bai so ya take wannan chance kuma ya kuma gwada maka kuma kaman abin na look even more real to him yana gan shi karara kaman gaskiyar matsalar shi nan nan ga yake kuma ya ba kuma kwankwaso lokaci yana gan kamar maybe ya janye gashi kuma election approach kwankwaso ya stand firm bai janye ba gara tiku fara magana gare fara magana domin ka duba kuma nan za a gan kamar kwankwaso shi bai yi magana cewa za a shiga atiku ba nan kuma ka wa ke bukatan wa atiku na feel kamar yana bukatan kwankwaso mm-hmm. yana neman shi na bukatan shi mm-hmm. to kwankwaso kuma yana bukatan mm-hmm. atiku amma bukatan da sai kaga yadda atiku ya desperate na yake neman kwankwaso to in suka je second round shi zamana kamar atiku ya fita cikin an cire shi ya tsara kwankwaso to yanzu kwankwaso kuma zai zo yana neman atiku da jan ido ka gane in da ba mm, in ba tafi mm. domin yanzu ga za mu yi lissafi currently yanzu nan in ba je second round nan ba ba tafi second round ba shi aka je first round voting da za yi nan to atiku ya yi kokari sosai ya yi kokari amma kokarin shi mm. ya saura mishi sauran wani aiki aikin nan shine kwankwaso nan inda yana cikin wannan abin da ka gani tinubu kuma ya samu mm-hmm. votun shi mm-hmm. amma second round din nan problem din zo to atiku kuma in yayi wasa kila second round din kwankwaso na, na cikin lissafin ya zo disappointing shi bai kai second round din nan ta wurin nan kuma kwankwaso ya fuskance babban matsala don shi kuma zai zo ya convince tiku da pdp su bi bayan shi domin ba kan da za yi pdp su su support apc wannan bai faruwa shi yasa atiku da kwankwaso suke fama su team up kwankwaso yana fata atiku ya zo atiku kuma na fata kwankwaso ya zo amma ka gani kwankwaso ina eh, shi atiku bai tashi wa yana fata wato a tinubu ya zo wurin shi ya san wannan <laughs> ba zai yiwu ba ka hmm, gane ko hmm. it's impossible gaskiya ne hanyar da za su ci election nan eh, shi ne kwankwaso da inda kudin takarar jam'iyyar nnpp din ne wato hmm. kwankwaso ya nuna cewa a zaɓe shi zai gyara kuɗi wato dai ba da lokaci madume kuɗi ba zai zamto kuɗinsa ya yi asara ba. Ah, kwankwaso wai sha'anin kudin nan sakin kudin nan in ya ci wuya ba mutane lokaci mai yawa su sake kudin su nan wa abin da ya faɗi kenan to kagan wannan kuma um, maganan maganan shi former governor konkosun da ya yi na magana ne da yake uh, yana da mana biyu na farko kila ko ga ya tausaya ma talakawa da irin wannan wato fargaban da wannan abin ya sa su cikin ya tausaya musu sannan kuma politically kuma ya gan kuma opening ya san kaman gaskiya wasu kuma sun yi fushi saboda wannan abin suna duban sauran candidate inda za su je su jefa kuriyarsu shi sa kwankwaso yana da Eh, abin wani anya ne da yake is good ya yi wannan magana ne ko ni ma ne abin da zan faɗi kenan in kuka yi na extend time ba shi yasa na faɗi maka da zu <laughs> ba shi yasa na faɗi maka kamar in ni ne buhari na extend time nan tun yanzu ba mm. to shi kwankwaso ya riga buhari wannan magana mm. shi yasa riga maka buhari ya kamata ya mm. extend wannan abin nan ya so ya fama abin na ruwan sanyi kaɗan to shi ne kwankwaso ya yi smart shi ya fito ce in ya ci wannan abin ya extend wannan abin nan kakare baka mamaki da yawan mutane sun ba da wato support kwankwaso saboda wannan amma in dai buhari ya zo da next couple of days ya zo ce ya janye wannan policy da ko ya kara mishi until after the election to wannan kuma ya boost ko wa mu ce ya boost tinubu amma ya sa wa'anda suka yi fushi game da wannan abin nan su calm down a little bit na'am gaskiya ne broda fuad kowa yana neman hanyar da zai samu jama'a ne inda shi ma ya atiku abubakar broda fuad ya yi kirarin cewa ana zabansa yau wato washe gari zai bude bodojin najeriya wato iyakokin najeriya inda jam'iyya mai mulki ta rurrufe a game da cewa za a yi noma a Najeriya abinci mm. ya wadata kuma sai gashi aka samu kusan akasin hakan tsadan kayayyakin abinci. To Alhaji Atiku Abubakar kuma dama tsohon kastam ne ya ce yana ci zai buɗe boda abinci ya watsu a kan ƙasa a samu wato walwala da sauransu. To a shi ɗin ma dai mu iya cewa siyasar ne ko kuma dai neman mutanen kenan yake da wannan policy ɗin kenan. To wannan abin duka da kaji kwankwaso ya fadi da kaji atiku ya fadi da kaji tinubu ya fadi ya nuna muna kaman aljihun talaka shi zai determine wanda zai win wani election Ma'ana shi kenan exactly aljihun shi da abin da ke kan tebun shi ci da shan shi shi zai determine wannan ya nuna maka karara shi yasa duka gan kamar suna wannan magana sun zo ta wannan bangare nan domin wannan nan shine economy ya zafi duniya daga africa ma ya yi west shi yasa talakawa da za su jefa wannan kuriyar nan candidates guda guda ukun ga sun realize kaman inda ke musu ka kai kenan shi yasa dole ne duka su su yi wannan magana mai dadi dadi amma in suka win za su yi ne ya kamata ka duba record ka duba wanda yake so na keep alkawalin sun yi sai ka duba ka jefa musu kuriya domin yan siyasa bakin su dadi dadi in ya zo magana amma bayan sun ci mulkin nan sai su ce maka ah, abubuwa ya sake abubuwa ya sake ba za mu mu yi abin da muka ci an yin nan ba ka gani ba su da alkawari su da yawa shi yasa i don't know what to do with kamar shi atiku a bangaren peter an nuna cewa yawa brother ford kamar bangaren peter obi akwai maganan da inda ya ce zai lashe takara a arewa inda ya yi rufayi shi ma ya fito ya ce masa babu abin da zai kai labari daga arewa ya inda dai ya sani shine wato yankin su na nyamurai wato yankin south east me zaka ce game da wannan magana na martani da aka yi wa dan takarar labour party peter obi a kagan erufai ya faɗi gaskiya ta gane ko wannan abin na in kai fira obi ne baka son kana jiri wannan magana domin kana gan kamar ya karama yes. wasu gwiwa ko ko a ya sa wasu su guje ka ba su kauna ko ko su su lose hope su feel kamar ba ka ka win ka gani ce an kai ne baka son kana ji mm. wannan abin na amma kai yanzu nan kana nan daga arewa brother ibrahim sannan kuma akwai 'yan waye da mm. daman da ke wurin na mutanen arewa daga kano bauchi da kake gombe ina ne in ka je wurin nan kana contact wurin wanga survey zaka research batun candidating ga ka gan kamar maganan da shi yan yake faɗi wannan gaskiya ne gaskiya ne maganan nan tura obi yana da babban masana mm. daga arewa shi ne gaske maganan nan ba abin da yake za a ja yi lashin gani ya je ya damne daga arewa ba ne no no no wani abu ne da yake abin da muke gan kasa daga arewa nan daban ne da iri wannan expectation da aka sani na shi yasa i don't think kaman erify is wrong at all ina kama abin da ya faɗi nan yana nan based on wato uh, fact ne in ka je kai bincike shi za ka samu amma da yake matsayin shi dan siyasa wanga wasu sun doke shi kuma kaman yana fari wani domin ya wakin support base na pira obi ka gani ko na'am hmm. gaskiya ne to broda fad idan kamar yadda kai magana cewa wannan zaɓe da zamu je na 2023 kaman talaka shine dai nuna wanda dai zaɓa shin kana ganin damu ya cewa yanzu mun dan waye kenan an fara samun ci gaba na bangaren zaɓe wato talakawa za su iya zaben abin da suke so kuma a tabbatar musu ko kuma dai maganan dai afirkan har yanzu akwai inda kuɗi da kuma raba sabulu da sauransu dai tasiri a wannan zaɓe mai zuwa? a'a ana ci gaba gaskiya ana ci gaba domin okay. wato hmm. matasan Najeriya suna ci gaba cikin tunani kuma suna kara fahimtar wanga wato 'yan siyasan ga suna fahimtar su domin kaga inda hmm. da ne inda da ne kan ga duka an san hmm. an san clear wanda zai ci lashin ga don kudi ya yaki exactly ka gane da kan ga an gane domin wa'in ga mutanen ga suna da kudi amma wani zamani ya zo ne da hmm. yake wato talakawan sun fara kokartawa ya zo ni masu idanunsu su saya su zabe mutum based on policies ba based on sabulun da zai zo baka ko wani nono ba ka gane ko shi yasa hmm. wa'anga wato yan siyasa suka yi zafi ba wani shi nigeria ba karamin kasa ba ne akwai mutane millions 100 million plus ke hmm. wurin nan she kai ka zo ka ce za ka eh. raba sabulu mutanen da za ka ba sabulu an tashi kai wannan an tashi kai sa'annan kuma zuwa eh. social media kuma ya bari wasu suna jin maganganun candidate nan maganan da kai jiya kan tiktok eh. ana aikawa kana ji ai ashe wani ya taba fadi kaza game da kaza yasa talakawan da da ba su ji suna ji yanzu suna ji domin baka da wato cable eh. tv ma gidanka tiktok dai wani unguwanka ya zo da tiktok ne zai kuna maka ya ce gashi na tiktok an gan wani kaza abin da ya faɗi ina buga maka ce wai shi sa information ya yi yawa yana shigan kunnuwan talakawa da annin talakawa shi sa wani batun shinkafa da sikirin nan akwai wannan talakawan nan da suke karban shinkafa su jefa kuriya amma suna raguwa adadin su bai da yawan su Mm. ka gani suna raguwa da more suke raguwa mm. da more candidate nan za su yi zufa sannan su win kuriyansu to shi muke ganin ga it's a small step forward amma it's good it's good okay to gaskiya ne broda far kamar da rage amfani da kudi din zai eh, zai rage kamar magudi din domin majority a kan ce wato bat bayan sayan kurku da ake ranar zaɓe din to ana ganin zai ragu sosai wannan zaɓe ɗin kuma talakawa ɗin ma dai ana daɗa ci gaba wajen yin zaɓe ɗin kuɗi ba zai yi tasiri ba saboda da face kuma hukumar zaɓe mai zaman kanta ta inec ta ce wannan zaɓe ɗin za ta yi amfani da jami'an sojoji ba iya jami'an 'yan sanda ba dubi da wasu sassan najeriya akwai matsalan tsaro wanda ake fuskanta kamar yankin gabas maso yamma na a najeriya da kuma wato yankin yamurai to anan ce zai bana a inec ta yi requesting tana buƙatar a sa mata da sojoji domin su tabbatar da tsaro yaya kake ganin wannan zaben duk da ba a saba ganin soja a wajen aikin zaɓe ba iya polis ne da civil defense ake amfani nan to wannan karo ta buƙaci a bata sojoji ya ka fahimci al'amari da brother ibrahim ba good idea ba ne ba good idea ba ne okay, okay. sam sam sam sam okay. kaga a uh, soja da kuma 'yan sanda abin da yasa suka shigo cikin siyasa ban cika jin daɗi ko ba mu so shine ko da yake ya depend na za station su amma inda za zo a jefa kuriyan nan sai za ka shiga ka jefa kuriya ga wani dan sanda ya rike bindigan shi yana sai wurin yana kallon ka in kai ba mai karfi do ba ne ka yi tunane kawan ka jefa kuriyan nan yanda zai kwanta ma dan sandan nan hankalin shi domin ka ji tsoro intimidation ka fargaba ka san shi ungwanka ka san kamar wanga dan sandan ga kuma shi kuma ga jami'an da yake siyasa sai ka gan shi kuma yana saurin gaji na kallon ka maybe za ka ce in ba ka jefa yanda yake so ba ya fitine ka in ya ganka ya yi tare ka ya ce hmm. kayi wani abu kaza kana hawa kan mashin hawanka ya zo ya tare ka ya ce ka bi anyan kaza ka duka yana kosu mutum bai zuwa feel free in za ka je ka jefa kuriya ana so wani lokaci na kana da free will kana zuwa wurin nan ne da yake ba wani fargaba ba tsoro amma zo da wani shani bindigogi da yan sanda da sojoji polisai wurin nan gaskiya a wani abu ne da yake dole ne a kawo security amma kar a zo da su inda za a je a jefa kuriyan na a ce kaman kana siya within wani 20-30 feet ga dan sandauri da biliya wannan nan ina ce kaman in aka yi wannan abin nan wasu ma su yansu ce kaman gwamnatin da ke kan power yana use wannan security forces nan ne ya intimidate mutane domin su vote certain way an yayi wannan accusation na shi yasa in aka kare wannan processing kuma shi ka gan kamar ya zo ya taint wannan recording na ya zo ya kawo an fara kawo excuses shi yasa ba so irin excuses bayan kare election wannan excuses nan shi ke kawo gaddama cikin kanmu democracy mu daga africa ga kamar an kare shi a tsohana fada fadan nan shi yasa kada a bari wanga abin ga ya zama excuse a kare kuma wani party ya ce kamar wannan mutane su intimidate wato a voters kuma ni da gaskiya to me na intimidation ne ban so wannan abin na keep su as far away as possible Nam. Brother Fat kai dai baka goyon bayan a yi amfani da wato jami'an sojoji kenan wajen yin aikin zaɓe. Ya kamata ya amfani da folisawa kenan da kuma civil defense. Yan polisai ma da kansu ma a aje su nisa. Ok, ok. Ta gani. Okay. To Brother Fat na fahimta. To Brother Fat akwai shi kuma wato G5 wato wanda Nelson Wike da mu ce yake shugabantar su gwamnoni guda biyar nan da suka kira kansu G5 da suka balle a PDP suna PDP dai amma ba su tare da shugaban kasa dan takararsu wato Alhaji Atiku Abubakar ya fito ya ce mutane kasu yi tsammanin dai fito ya ce wai su zaɓi wane Peter Obi ko Tinubu ko kuma eh, Kwankwaso a mutanen su sun san waye yake so a zaɓa to irin wannan magana nashi na Nelson Wike da sauran gwamnonin G5 Rura fara wani gwamna kake ganin da su yi Tinubu ne ko kuma Fita Obi? <laughs> in ya ce gamuna ne kasa a cikin abubakar ne gari ya waye mishi kenan <laughs> domin hmm. wasu <laughs> tiku ya ci gamuna amma dai bai sai ba bai shiga ofisin ba sai yasa ba mu gane ba wannan yana count ko bai count mu tambaye shi uh, nyesan muki. domin ya ce kamna wanga kuma ya win amma bi sabu ba ne shi ta muka doke shi based on maganan da ya faɗi na a gaskiya atiku expectation da wasu ke ganin kaman wiki ya zai supporting shi na ya je even lower the chances of that happening ya je very low ka gani amma in ya fito as of now in dai ba je je wurin shi shi atiku ba ne um, shi ce maka ya je ya bulla ni ra'ayi nake nawo in dai in ka fida ciku ciki to shi wato wike ya je bula wurin tinubu ka gane ko ya je bula wurin wato pira obi zan ce wurin pira obi zai je okay. bula ba tinubu ba ya je bula wurin pira obi kuma in ya tafi eh wurin shi wurin shi gan zai tafi a ah, second on the list shine kwankwaso amma ban ganin da zai je ya bi bayan wato tinubu domin abin da yasa na ce maka ban ga inda zai je bi bayan tinubu ba ka gan tinubu na yana apc apc kuma kishiyan pdp ne kuma wike ya ce bai fita pdp nan ba bai fita yana cikin yau yana cikin gobe ka fahimta ko wai yana cikin pdp nan bai fita to ke sa ya mishi buye ya explain amma mm. kagan shi da obin nan wani karamin kungiya ne bayan wannan election ga sun bace kuma kenan sun bace ka gani sannan kuma amma apc nan ka shiga wurin nan baka ka ce kana support tinibu kuma kana cikin pdp bai make sense bai make sense shi sa wike ya ce wena cikin pdp bai fita ba bai sauka ba amma ya endorse wani candidate daban to believe me uh, ya yi wuya je apc ya yi difficult na kama ya je wurin peter obi wurin nan uh, wiki zai je brother ibrahim na ce brother ibrahim kamar ya samu na'am okay to mm-hmm. Eh, kafin mu karkare saboda babu lokaci menene za ka ce mana kafin mu zo mu yi bayani in details akan wani al'amura na siyasa da yake eh, tafiya a Najeriya. Gaskiya muna ina ce kamar wani eh, minti goma ya kamata mu lika commenting nan kuma record if possible if not uh, wato another time abin da zan fadi ne zan kara kafin mu kulle wannan tattaunawa shine uh, candidate nan duka su okay. su yi ma wato mutanen Nigeria mutanen West Africa mutanen Africa su yi musu adalci su keep komi calm su ta ba wato mabiyansu shawara su play by the rules ka su yi abin da zai kawo headaches uh, wato headache for Nigeria ko Africa to shi ya kamata su ta tunasar da supporters su domin as we getting closer to wannan election na an ka gan abin ya kara zafi ya kara zafi kuma sun yi more desperate desperation nan kuma shi sa mutum kana son ka je mm. below the belt kana son yanzu anyan da yake be da ethical ka fara doka kana bin kan wanka da shi domin ka kana expect ya zo bai zo ba to yanzu ka gan kaman sun fara play ma su dadi an samu abubuwan da candidates za su fara jefowa game da junansu duka in kai za ka jefa koriya ne in ka so ga wannan abin an so ma yin shi da zafi-zafi to ka saya ka yi tunani da kyau ka san kamar siyasan ya zama siyasa kar ka bari wannan ya rude ka ka yi bincike candidates nan da kyau ka duba wanda yake ya cancance wanda kake gan kamar ya yi aikin nan ya kai najeriya najeriya gaba ya improve rayuwar talakawa to wannan ya kamata mutum ka yi tunani kuma ka process in ka yi wannan abin nan to ka help nigeria ka help rayuwanka ka help kuma mutanen wato africa shi sa peace muke fata ya prevail shi ne magana na ta karshe a uh, brother ibrahim To, Broda Fuad, muna godiya da wannan fashin baki da kamana sabila da karancin lokaci za mu tsaya a haka sai shirin shirinmu na gaba za mu zo mu sake fashin baki a kan al'amuran siyasa da yake tafiya a Najeriya. Za mu kawo muku za ku iya sauraron da ci gaba da sauraron shirye-shiryen mu a website namu na www.kiblafm.com on till next episode na shirin Explained. Salam.